cikin da ba yankewa wa reza rida ba'da al ba. ina roƙon ka bani cikin samun yarda da dangana bayan hukuncin da za zaka zarta wa as'aluka bar da la'aishi ba da mauti ina roƙon sanyin rayuwa bayan mutuwa wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhi kuma ina roƙon jin daɗin duba kallo zuwa fuskarka wa shauƙa ila liqa'ik da mararin haɗuwa da kai fi da ra'a mudirra ba tare da wani abu mai cutarwa ba cuta mai cutarwa wala fitnatin mudilla ko fitina mai batarwa Allahumma zayyana bi zinatil iman Allah ka yi mana ado ka yi mana ado da kawar kawa ta imani wajen Allah hudatan muhtadin ka sanya mu shiryayyu masu masu shiryarwa kuma shiryayyu a wannan za mu ga ta kunshi addu'o'i waɗanda suke masu tsada ƙware da gaske wanda suka shafi rayuwar mutum a duniya tsakanin shi da ubangiji da kuma abin da yake so ya samu bayan mutuwa ce Allahumma bi ilmi kalgai tawassuli tawassuli da sifofin ubangiji tawassuli da iliminsa tawassuli da kudurarsa. Allahumma bi ilmi kalgai wa kudurarsa ta al ya Allah da dan ilimin da kake da shi na gaibi da kudurar da kake da ita ikon da kake da ita akan halittarka halittunka ahyini ma alimta alhayata khairan ka ka raya ni idan rayuwa ita ce alkhairi gare ni ka riga ka san wannan a gaibinka inda zalika ma'luman inda ka fi gaibika haka nan ka karbi raina idza kanat al-wafatu khairan ma alimta al-wafatu khairan idan wayo mutuwar ita ce alkhairi gare ni kamar yadda cikin iliminka na gaibi kai ka san wannan to kai mun haka wannan baya daga cikin tamannil maut da annabi ya hana la yatamanna inna ahadukum al-maut bi dhurrin asabahu kada ɗayan ku ya yi burin mutuwa saboda wani abu da ya same shi mara kyau mara daɗi annabi ya hana wannan wannan baya daga ciki domin wannan yana cewa yana sa kaidi cewa idan rayuwar ce ta fi alkhairi ta gale idan mutuwar ce ta karbi rai saboda kaga anan ba burin mutuwa ba ce saboda wani abu mara daɗi wata musiba da ta same shi wannan daidai yake da addu'ar annabi yusuf alaihi salam qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith wa as-samawati wal-ard anta waliyyi fid dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin daga shi ma anan addu'a yake yi in lokacin mutuwarsa ta zo Allah ya karɓi ransa yana musulmi ba wai yana addu'a nan take mutu ba tawaffani hala kauni musulmi in mutuwa ta zo karɓi raina ina kamar yadda Allah ke wala ta na illa wa antum muslimun wannan shine ma'anarsa saboda ka shi ma wannan ma'anarsa ubangiji in ka san ci gaba da rayuwa ta alkhairi ne da al'umma alkhairi ne gare ni ni kaina to ka kara mun lokaci ci gaba da rayuwa in kuma ka san cewa zama na a duniya zai zama matsala gare ni a addini na al'umma ta to Allah ka karbi raina اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب shahada. ina roƙon ya ubangiji ka mun tsoronka fil ghaibi wa shahada cikin abinda nake gani da abinda bana gani to cikin abinda nake ganin sa a bana ganin sa ai abin ne ka sa mun tsoron ka a cikin sa abinda ba bana nake ganin sa wato dai kamar yana roƙon Allah ya sa masa tsoron sa cikin kowane yanayi kullil ahwal zama cikin tsoron Allah ce wa as'aluka kalimatal haqqi ina roƙon ka bani karfin gwiwar faɗar gaskiya to ka taimaka min ka bani taufiki duk sanda zan yi magana ta zama magana ce ta gaskiya fi rida wal ghadab fi halatin rida wa fi halatin ghadab lokacin da nake cikin farin ciki da fara'a an dadada mun ya kasance in na tashi magana gaskiya zan faɗa ko lokacin da aka ɓata min rai aka wato fusata ni ya zama da dai na yi magana gaskiya zan faɗa ka bani taufiki ko fi halatin rida ridar rabi ko gadabul rabi ka ba ni damar faɗar gaskiya mutum ya ji daɗi ko kai ya ji daɗi rida wa gadab wato ko wani zai ji daɗi ko wani ba zai ji daɗi ba ni dai ka ba ni damar in na tashi magana in yi faɗi gaskiya wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr ina roƙonka al-qasda al-qasd al-i'tidal tsaka tsaki fil ghina idan ka nufi zan yi wadata to Allah ta bani wadata da take tsaka tsaki ba wadatar da za ta sa ni dagawa ta sa ni girman kai ta sa ni wulakanta mutane ta sa ni cutar al'umma da zalunta su din jin cewa innal insana la yatgha a ra'ahu istaghna ji ganin na wa samu wadata in rika yi mutane gani gani in rika musu wulakanci kakka bani irin wannan wadatar zama tsaka tsaki ce da ba za ta kai ni zuwa ga wannan ba in kuma ka kaddara talauci to shi ma sai zama talauci ne wanda yake tsakatsaki wanda ba zai hana juriya ba ba zai hana ni haƙuri ba ba zai kai ni saboda tsanantarsa ba har in rika tunanin abin da ba zai yarda da kai ba ya ubangiji khairul umuri awsatuha saboda haka in in wadata ce ka bani ita tsakatsakiya in talaucin ne ya ubangiji to ya zama shi ba tsakatsakiya wanda zaka zan iya jure masa zan iya haƙuri wa as'aluka al-qasda fil faqri wa fil gina wal faqri wa as'aluka na'iman la yanfat as'aluka na'iman wato zaka wa as'aluka al-qasda fil gina ya kaddamar da algina gina din wanda ita ce abinda rai ya fi so ba faqr din ba sai as'aluka al-qasda bai ce wa as'aluka al-qasda fil faqri kamar faqr din shine a faqr din wani abu ne da aka Allah ya rubuto maka to shi ma dai a sassauta amma dai gina ɗin ita ce ka fi so shi yasa addu'ar sai aka gabatar da algina din annabi ya kana yasta'izu min al-faqr yasta'izu billahi min al yana neman tsarin Allah daga talauci na na'iman la yanfat ina roƙonka ni'imar da ba ta karewa ta ce ni'imar aljanna watsaluka na'iman la yanfat watsaluka qurrata ainin la tanqati ina roƙon ka farin cikin da ba zai yanke ba farin cikin da ba zai yanke ba shine farin cikin aljanna shine farin cikin da baya baya samun tsaiko ba ta lukar rida ba'da al ina roƙon ka ba bani a rida wato an amincewa da dangana ba'da al bayan hukuncin da ka zartar wato galibi ar-rida ba'da al-qada الذي هو آه، قضاء الشر ليس قضاء الخير أما قضاء القضاء وأن المركبة عالية kowa yake kaiwa gare ta ba asabar wannan asabar wajibi ne idan mutum wani abu ya same shi wanda yake mara daɗi ya yi haƙuri wannan wajibi ne wannan martabar kowane musulmi dole in bai yi sabar ba zai zama eh, jazo wanda ba daidai ba ne arriga wannan martaba ce ta istihbab mutum zai iya kaiwa ba kowa zai iya kai ta ba mutum ya je ga abu mara daɗi ya same shi amma ka ga da shi da abin wanda abin farin ciki ya same shi duk ɗaya ka same shi an masa rasuwa wani aziz alaihi ya rasu amma ka same shi cikin walwala da da sakin fuska za ka ga murtikewa ba za ka komai na ya canza ba wannan martaba ce sai ɗaiɗaiku cikin bayan allah suke kaiwa gare ta shine yake cewa a bashi allah ka ka taimaka ina da wannan ina da wannan martaba din rida ba. al-qada wa as'aluka barda al-aish ba'd al-maut barda al-aish ba'd al-maut wannan kinaya ce yana nufin hutu barda al-aish yana nufin raha samu hutu bayan mutuwa wa as'aluka ladzata an-nazari ila wajhik ina roƙonka ladzata an-nazari ila wajhika dadin kallon fuskarka to wannan shine mafi girman ni'imar da yan aljanna za samu shine kallon ubangiji Allah ka sa min in kalle ka kuma ji daɗi da kallon ka wa shauka ila liqa'ika da marari da wato begen haduwa da kai fi ghairi darra'a mudirra to fi ghairi darra'a mudirra wasu ce wannan muta'alliq ne da ahyini ma alimta alhayata khairan li fi ghairi darra'a mudirra wala fitatin mudilla wato ka raya ne matukar rayuwar na ita fi mu alkhairi ba tare da na wata cutuwa da za ta cutar da ni ba ko wata fitina da za ta batar da ni Allahumma zayyana bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin ya Allah kai mana kawa kai mana ado da kawa ta imani kuma ka sa mu zama masu shiryarwa kuma shiryayyu wannan ita ce addu'ar da amma ibn yasir ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi a sallarsa shi ba ya kasance yana yi kuma da wannan ne za mu rufe darasinmu na yau sai wani lokacin insha Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya ganar da mu kuma ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh